Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkanku da zuwa a channel ɗina sunana Adamu Muhammad Dan Kore. Idan kai returning subscriber ne barka da zuwa. Idan wannan shine karo na farko da kuke gani na ko kike gani na a wannan channel dai ina magana akan programming so ina koyar da programming a Hausa kuma na yi magana akan ɗan abubuwan da suke cikin raina daga crypto zuwa AI da sauransu. su barkanku da zuwa. Idan ba a yi subscribing ba sai a taimaka a yi. Na gode sosai. So yau zai maganan uh, investment uh, cikin akan crypto. Uh, particularly zai magana akan idan kina da ko kana da ra'ayin yin investment a cikin crypto. Wanne crypto ne ya kamata mutum investment? Ko kuma a ra'ayina wani crypto ne ya kamata mutum ya investment kafin na fara ina so na yi disclaimer uh, ni dai ba investment uh, advisor ba ne kuma duk abin da mutum zai ji ba shawara ba ne na yadda mutum zai da kuɗinsa so don allah mutane sai a yi hattara kada a bi shawara na domin ka wani abu ko ki wani abu mutum ya yi research dinsa ko ko mutum ya yi consultant ɗin professionals wanda suke <laughs> wannan abu wannan dai ra'ayina ne kuma da ni yadda nake tafiyar da ɗan al'amura na na wajen investment a crypto so ni dai gaskiya wajen crypto in general da bitcoin um, yawanci ba na investment a, a kan waɗansu cryptoci illa bitcoin so bitcoin ne kawai nake saka muke saka kudinmu uh, ah, kuma abin da ya sa haka shine uh, ban san ko kuna tarihin bitcoin ba bitcoin shine crypto na farko um, although tsaya na faɗa muku uh, idan kuna tare da mutanen bitcoin ba sa so ku ce bitcoin crypto ne <laughs> so saboda uh, abubuwa ne ba sai na shiga ba so amma akan wannan yes bitcoin crypto ne technically sunan da aka dan fara fitowa da shi kenan bayan bitcoin ya fito so lokacin da bitcoin ya fito bitcoin ne na farko shine crypto na farko uh, yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ni na fi son bitcoin uh, kuma a bitcoin ga baki ɗaya babu wani ko wata waɗanda mutum ɗaya ne ko kamfani wanda suke managing ɗin bitcoin so bitcoin baya da shugaba baya da office baya da komai so yana ɗaya daga cikin abin nisa ne nake so nake son bitcoin uh, sannan duk wani crypto da kika sani ko ka sani Ah, basically sun kwafi bitcoin ne suka ɗan ƙara wani abu ko suka rage suka yi wani abu so lokacin da bitcoin ya fito ya fito ne saboda magan ya fito ne saboda magance abubuwan da kuɗi ba sa iyawa wannan magana ne babba watakila wata rana ya kamata na yi video akan wannan menene yasa aka aka kirkiri bitcoin so that uh, sai mu sani amma dai wannan shin dalilai da yasa ni nake son bitcoin kuma nake saka kuɗi na kuma idan na sai bitcoin in ba wani matsala ya ya ya fito ba wanda dole sai mun saida ba ma ba na ba ma saidawa bitcoin abu ne wanda inda hali zan iya ajiyewa har yaranmu su su gada su ma zan ba su shawara idan ba wani abu za su yi da shi kada su saida don gaskiya na yadda da bitcoin fiye da komai da yake duniya na wajen investment idan yanzu za ka kawo min za kawo kuɗi ka ce adamu wannan kuɗi a, a wani asset a wani abu kenan ko kamfani ko wani abu dai kake so ka investment zan sa kuɗi na bitcoin babu wani ma tunani so saboda na yadda da abin sosai sosai sosai tun ba yanzu ba kuma um, uh, tun lokacin bitcoin bai kai komai ba na yadda da bitcoin so kuma na yadda ne saboda ni a guna bitcoin ya magance abin da kuɗi na yanzu ba sa iyawa so kamar yadda muka sani ne komai a duniya ko ina kake ko ina kike komai ƙara tsada yake yi ne ne. shekara bisa shekara komai ƙara tsada yake a birkun ya yi maganin wannan abu kamar yadda na ce watakila zan yi bidiyo a kan wannan yadda bitcoin ya magance maganan kuɗi yadda kuɗi ya kamata ya kasance a gona so wannan shi ne. Um, bitcoin kaɗai nake investment bana na investment komai amma da ina yin mining na ethereum ethereum shi ma wani crypto ne um, lokacin da suke zan iya mining da computer ɗina a lokacin ina yi amma sun zo yanzu idan za ka yi mining ɗin ethereum sai dai ka, ka, ka sa wani ethereum idan kana da ethereum sai ka sa haka za ka yi mining amma ba za ka iya mining ethereum da computer ba so a lokacin ne kawai nayi kuma lokacin abin da ya bayan bitcoin ba saboda idan na yi na ethereum na fi samun kuɗi mun fi samun kuɗi a lokacin so bitcoin uh, ba za like kwamfutocin da muke da su ƙanana ne um, the muna da babban computer da muke da shi a lokacin shine ne wanda yake da gpu na nvidia 3090 uh, g So GPU ne babba amma karami ne na wajen yin Bitcoin. Bitcoin gabaki ɗaya business <laughs> ne wanda mutane sun shiga ana yin ana yin kwamfutoci wanda ba sa komai sai mining ɗin Bitcoin. So shi sa ba za mu iya samun kuɗi ba. Mu ƙananan uh, talakawa ne akan wannan ɓangaren mining ɗin Bitcoin. Shi sa ban yi mining ɗin Bitcoin a lokacin. Saboda kuɗin da zan samu a Ethereum ba zan samu a bitcoin ba amma tun da suka daina eh, ba mai resumin din mining ba da ya kamata ma na duba na gani wani wani crypto ne zan iya mining har yanzu ina da muna da kwamfutocin mu guda guda uku wanda suke da eh, GPUs so wannan kenan jama'a so eh, ni dai gaskiya a gona idan yau na zo da kuɗi na zan yi investment ba zan yi investment a kowane crypto ba sai bitcoin kuma ba wai na saya na saida ba ne so wannan shi ne abin na uku ko na hudu ne da zan yi bayani ba na saya ina saidawa amma da na yi da na yi uh, in fact ma lokacin da na da na fara shigowa crypto na yi abinda na fara kenan yadda na fara shigowa crypto kenan a lokacin dogecoin mata na yadda ma ni na shigo crypto na wajen siya da saidawa actually mata na ne akwai lokacin da ta sai dogecoin sai ta dan sayar ta samu kuɗi na ce a'a haka mutum zai iya samun kuɗi akan wannan abu shikenan so ni ma na dan fara siya ina saidawa so lokacin ne kadai na fara siya ina saidawa amma yanzu na daina na daina saya kuma na saida kawai idan na saya zan rike bitcoin ɗina ne so abin da na faɗa ka ne idan kai ka shigo don ka saya ka sai da niyya you know zan ga tunaninka ko tunaninki wajen sayan um, order crypto right za ki sai mutum akwai crypto ti da yawa yanzu wanda ake sai ake sai da idan harkar mutum ne wannan i can see that amma idan long term investment ne ni a gona ba zan sai komai ba sai sai bitcoin so amma yanzu a ce inda a ce ina harkar siya da saidawa babu shakka zan iya sayan uh, order crypto na siya na saida um, so amma ni ba na da da yake ba ba na saya ina saidawa ba na da wani abin da zan faɗa akan wani crypto ne mutum idan zan siya zan saya ko ba haka ba so wannan shi ke shi ne abin da nake so ne bayani basically Eh, idan yau kika fara tunanin investment na crypto long term like shekara biyar ko fiye eh, ni dai a guna bitcoin zan saya eh, saboda na da bitcoin sosai sosai so da fatan wannan kudin gamsu idan akwai crypto ɗin da mutum yake dan siya yake dan saidawa idan za ku yi bayani a comment i will appreciate that so da oda mutane sai su gani saboda yanzu gabaki ɗaya mutane suna harkan shi wannan abu kuma ana ɗan samu ko ba haka ba na gode sosai kada ku manta ku yi subscribing kuma sharing ɗin wannan bidiyo ah, ni ne naku Adamu Muhammad Ɗankore sai anjima.